katsina a biyan haƙƙin shahada a cikin 'yan uwa da kuma su iyalan shahidan namu suke fuskanta kalla muna muku barka da shigowa cikin wannan shiri namu mai albarka ne a ɓarɓarewan biyan haƙƙin shahada sannan kuma halin da su iyalan shahada ɗin suka tsinci kansu a um, tambaya ta farko shi wannan haƙƙin shuhadan akwai wasu mutane ne wanda suka keɓanta da su biya shi shi kaɗai ko kuma daya da wannan harka ɗin to wannan haƙƙi na kanka kuma lazim ka ba ka bayar ba ana bin ka bashi wannan ko da yawan gaske waɗanda yanzu suke bayar da waƙi ɗin a can baya shekara kamar biyu ko uku ko abin da ya ba tun daga asasan a shekarar 1992 to masu ba tallafin ana tallafa ma iyalan waɗanda suka gabata yanzu fa ana tallafa ma iyalansu ne yanzu su ake tallafa ma iyalansu waɗansu da yawa to kaga kenan akwai yiwuwan yanzu kuma kai da kake nan yanzu kuma kai za a tallafa mu iyalanka nan gaba tunda waƙi'an ba tana waƙi'a tana nan ko da wani lokaci ba nufin an gama wannan waƙi'an ba shi kenan kuma akwai wasu abubuwa da suke bijirowa wanda mutum zai iya yin shahada a kowane lokaci to sannan kuma shi eh, tallafi a shahidai wani abu ne wanda addini dama ya riga ya kwadaitar da shi hadisai sun riga sun kwadaitar da tallafa ma marayu da iyalan marayu cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa wanda ya jibanci al'amarin armala armala ita ce wanda mijinta ya rasu wanda mijinta ya mutu ya barta wanda ko da ma ba shahada ba wanda mijinta ya mutu ya barta wanda ya jibanci tallafa mata to kamar mutum ne da yake azumi yana wuni azumi yana kwana sallah ba tare da yankewa ba me fi wannan gara basa da lada ko fa lura ba wanda tallafin nan ba kullun ne mutum ke yi ba na'am akramakallah um, duba da yanayin abin da kuka ce to amma kuma wasu suna ganin cewa manya daga cikin waɗannan harkan ba sa biyan haƙƙin shahada dalilin da yasa abin yake ƙara taɓarɓarewa kenan shi kansa uban tafiya wanda ya asasa wannan mu'asasa malam hafizahullah ya kasance shi ke fara bada nasa gaban mutane yake ɗaukowa ya bada nasa fiye da ma na kowa idan dunkulo kuɗi masu yawan gaske ya bayar don dai a samu abun koyi to amma sai aka wayi gari 'yan uwa da yawan gaske ko dai ba su fahimci menene ma'anan wannan haƙi ba ko wannan mas'uliya ko kuma a'a sun sani suna ganin cewa kamar wato ainihin eh, wani gata ne suke yama su 'ya'yan shahidai din wani gata ne ko eh, wani taimako ko wani tallafi ko mai kamar ba su ba su fahimci cewa haƙi ne wanda ya rataye a wuyansu ma daman suna da wulaya da ita wannan harka din bilhassali ma hatta ma waɗanda ba mu harkar nan tare da su sukan kawo gudunmoyin su wasu ko sukan cikan ji falalan wannan sai su dauko su bayar to ina ga kuma wanda ke shi dan harka ne sannan kuma muka duba za mu ga cewa wayansu sun sadaukar shi uban gayya mai gayya mai aiki ya sadaukar da komai da rayuwa da iya abin da ya mallaka da gida da littattafai da duk abin da ya mallaka an share babu saboda ya haskaka mana hanya mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya mu samu tsira gobe kiyama duk abin da yake da shi ya yi sa fi sabilillahi har lafiyarsa ya yi infaƙi fi sabilillahi iyalinsa almajiransa littattafansa motocinsa gidajensa eh, abin da ya mallaka komai ya sadaukar saboda Allah me zai sanya ba za mu dafa masa ba akan wani abin da bai taka kara ya karya ba wanda kuma ba kullum ake tambaya ba na'am akramakallah to amma kuma wala Allah zai iya yiwuwa wasu ba su gamsu da yadda ake sarrafa kuɗaɗen haƙƙin shahadan ba shin ko malam zai iya mana ƙarin haske game da ayyukan ita wannan mu'assasatul shahada daga cikin aikin mu'assasa din nan akwai kula da iyaye da 'ya'ya iyayen shahidai 'ya'yan shahidai akwai kula da ilimin 'ya'yan shahidai akwai kula da lafiyar iyaye da 'ya'yan shahidai lafiyar sauransu makarantar su tun daga kudin tara tun daga nazare da kudin tara har zuwa sakandare har zuwa tashere har zuwa jami'a har abin da dan shahidi zai iya karantarwa sannan an bar mana wayansu 'yan mata ne sun isa aure aurensu da kayan aurensu duk yana kan mu'asasa ne masu shuhada ko ba lura ba sannan wayansu wayanda suka yi shahadan nan suke tallafa iyayensu tsofaffi kuma yanzu wannan nauyin ya dawo kan mu'asasa na tallafin wayannan tsofaffi maza da sannan kuma abin da ya shafi rayuwar hatta shahidai masu rai tunan muna da shahidai masu rai Da mutum ya samu raunin da kuma ba zai iya yin abin da da yake yi wurin tafiyar da rayuwarsa ba saboda haka nauyinsa ya koma akan akan mu'asasa saka shi shahidi ne amma mai rai ko an cire hannu ko an cire kafa ko ya samu wata nakasa ko wani mai kama da haka wanda ba zai bashi da dogara da kansa wannan fa ne daga cikin ayyukan ayyukan mu'assasa na shuhada na tuna kaman wannan wannan wata ɗaya ko biyu ko uku har yanzu ba mu iya satalin wannan ba ka gane kudin tam guda na makaranta wanda ake biya tun daga 'yan firamare da 'yan secondary da masu ɗaukar jarabawa da sauransu an biyo mu miliyan bakwai na tam guda duk wata ana bukatan akalla miliyan goma ake bukata domin biyan bangaren ilimi kuɗin tara kuɗin eh, ɗaukan jarabawa kuɗin uniform kuɗin da sauransu da sauransu akalla ana bukatan miliyan goma yanzu amma wannan karon an biyo mu kamar miliyan bakwai wanda har yau ba mu iya satalin ɗinsu ba wato shi miliyan bakwai ɗin nan a halin Eh, abin nan ina nika sa ina nika aza in in ciki mata kamar miliyan goma muke bukata amma miliyan bakwai a cikin amshi karasa kuma yanzu maganar da muke din nan bamu iya sitalar din wannan tam din bilhassal ma wasu an fara kore ƴaƴansu daga makaranta wannan kuma abun kunya ne mu gare mu gaskiyar magana kenan ko da ba muna yi bane mutane su gani ko dan riya muna yi ne don Allah to amma in mutum bai ji kunyar duniya ba lahira fa zai ji kunya ya tabbata cewa yana da wulaya anan a zahiri amma a je sai aga cewa shi ba ma da wulaya din ba mai da wulaya am na'am akramakallah so am ganin yanda biyan haƙƙin shahada din yake ƙara taɓarɓarewa inda ma har kuka ce wasu daga cikin 'ya'yan shahidai makaranta sannan kuma ba da yanayin halin da muke ciki ko kuma in ce muka tsinci kanmu a ciki yanzu shin wani kira za ka yi ga su ɗaukacin al'umma kan biyan shi wannan haƙƙin shahada tun da ganin cewa ya zama wajibi kowa ya biya to ni dai kiran da zama yan uwa shine mu ji tsoron Allah kuma yadda mutum ke ji ya samu shahada to ba faida za a yi ka samu abin da ke wajen Allah sai ka sauke haƙƙin da ke in kana son Allah ya baka nashi to ka ba wani nasa ka ba wani nasa la tuki fa yuka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya ma ɗaya daga cikin matansa karki zuge jakarki in kika zuge jakarki sai Allah ya zuge tasa jakar ki bude jakarki Allah ya bude tasa kuma abinda ka bayar dinnan ba shi Allah zai maido maka ba zai lullunka ne ko ba lura ba saboda ka rashin wayau ne rikewa wayo shine ya bayar dake shi Allah baya son a fi shi in ka bada ɗaya zai baka goma wani ma lokaci kamar irin wannan na fi sabilillahi wanda ake dan tafarkin Allah sai lunka sau 700 ko ba lura ba kaga ashe rashin wayo ne rikewa din wayo shine bayarwa to ballantana kuma abin da ya zama haƙi wanda kuma in ba mai haƙin ya ce ya yafe ba to haƙin yana nan kama haƙin iyali misali in ba mata ta ce ta yafe haƙin ta ba ai shikenan haƙi yana nan rataye kuma sai an biya dole ko in ba biya duniya ba za a biya lahira to haka nan haƙin da malam ya kira haƙin nan na shahidai haƙin shahidai ne fa sun ba da rayuwarsu ne ba sun ba da jinanansu sun ba da komai nasu saboda ganin kafuwan wannan bishiya ta wannan addini sun shayar da wannan bishiya da jinanansu da rayuwarsu mu kuma mun yi kwance da sirdi mun kyale iyalansu suna cikin halin eh, galabaita wanda lalle wannan bai dace ba kuma ya saba ma fitra ta dan adam ba da za ka fito kana komajin ka samu shahada amma wato ainihin kana kana zaton ka samu abin da ke wajen Allah na girmamawa kamar da girmama wa'ance masu ikhlasi da tsarkin zuciya amma kai taka zuciya akwai tsatsa zai wa don alama ne na tsatsa zuciya alama ne na tsatsa ta zuciya akan cewa haƙƙin da bai taka kara kara mutum ya kasa bayarwa wato ganin mutum yana ganin kamar za a yi masa wayo ko kuma yana ganin in ya bayar haka shikenan bilhassa da ma ya kamata a ce idan da mutane na da idiraki kyaukyawa to abin da ya kamata shine mutum ya keɓe wani abu ko a sati ko a wata ya koda ma percentage duk abin da ya kashe a gidansa na rayuwa to ya ba shahide ɗaya bisa uku na wannan ko ba lura ba ya ba shahide ɗaya bisa uku na wannan so makalla Mun gode Allah ya saka da alkhairi da muka samu ka halarto cikin wannan shiri namu duba da 'yan matsaltsalu dai da muke fama da su kamar network da dai sauran abubuwan da ba za a rasa ba. Sannan muna maka fatan alkhairi sannan kuma muna fatan insha Allah mun sake gayyato ka za ka samu halartowa. To masu kallon mu insha Allah duka-duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu tare da shi um, malam Yakubu yahya Katsina sannan kuma an ji irin shawarwarin da ya bada da kuma faɗakarwa da ya akan shi biyan haƙƙin shahada sannan ina fata 'yan uwa za a yi amfani da waɗannan shawarwari domin sauƙe haƙƙi ko kuma in ce nauyin da ya hau kan kowanne daga cikin mu sannan ku taya mu godiya ga shi baƙon namu da ya samu shigowa cikin wannan shiri.